قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يكفرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسكم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكفوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حققوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثبت الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata da ya ba mu dama da iko na sake dawowa karatu dukkan mu a wannan majalisi ne albarka muna roƙon Allah ya albarkace mu da zuriyar Allah ya sa albarka cikin abin da muke nema na ilimin addini da ilimin rayuwa Allah ya sa mu gama da duniya shi. mafi alkairin mutum in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wata addinin sai da shi mafi alkairin mutum shine wata addinin sai da shi sanin addini shine matakala na farko na sanin Allah shi a lokacin da Allah ya saukar da alkur'ani hukunce hukunce ne jim a cikin alkur'ani akwai tauhidi akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai aure dukkan waɗannan suna cikin abinda musulunci ya zo shi amma dai karon farko da Allah ya zo a farkon Qur'ani sai ce ta tashi kun karatu abu na farko da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam شكرا في أسكين القرآن الله يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اكرع باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اكرع وربك الأكرم الذي علم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم وكان الحال يريد su suka fara sauka a farkon al'amari Allah ya tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikra bismi rabbika alladhi khalaq ka tashi ka yi karatu ka nufi karatunka ka nufi Allah a cikin karatu ka yi karatun da sunan Allah ta hanyar wannan karatu kuma dukkan hukunce-hukuncen shari'a suke bayyana ba kowane su muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin kai kawo da muke da neman ilimi a rayu wannan ilimi kuma ya amfane mu a duniyar mu ya amfane mu bayan mun koma su Allah ya sa kama Allah ya sa mu dace da kyakkyawan kashi darasin mu na yau shine darasin mu na goron sallah wanda muka mishi take da sunna jirgin annabi ne suna jirgin annabi wannan take take ne da muka aro shi daga al'imamu malik ibn ahmad kullum al'imamu malik wannan kalma ba ta rabuwa da baki idan zai ma mutane magana akan addini zai ma mutane magana akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce musu as-sunnatu mithlu safinati nuhin alaihi yakan ce ku rike suna da kyau domin suna kamar jirgin annabi nuhu alaihi salatu salam Allah akbar shekaru uku da suka wuce ba wani ɗan siyasa a cikin nan yake cewa jam'iyyarsu jirgin annabi nuhu maganar nan shekara uku yace jam'iyyar jirgin annabi na guri wacce yake son tsira ya zo a shiga a tafi da shi wacce aka tafi aka bar shi zai halaka yau din nan sai gashi yana nema ya sauka a wannan jirgin yau yana cikin waɗanda suka yi tawaye ma wannan jam'iyya to abinda za ku kalla anan shine ɗayan biyu ko dai dama jam'iyyar ba jirgin annabi nuhu bane amma duniyar maslahar ta sa ya ambaci jam'iyyar da jirgin annabi nuhu abin da zai samu a rayuwa ya sa ya kwatanta jam'iyyar da jirgin annabi nuhu kuma ya kirayi al'ummar su zo ko kuma mu kaddara jam'iyyar jirgin annabi nuhu ne to amma ba yanzu zai yi asara tunda yana so ya kwanta eh haka ko dai mu yadda jam'iyyar jirgin na bi ne amma yanzu tun da za ka sauka to za ka halala da ka koma cikin ka koma cikin domin haka mutane mu suke zama idan mutum kawai wani abu ya taso mishi sai ga yana abu kamar bayi da Allah yana abu kamar bayi da addini ai jirgin annabi nuhu ba jam'iyyar siyasa ba ko ƙungiyar addini ba wadda ta isa a ce maka jirgin annabi nuhu domin ba ƙungiyar da za a ce in baka shiga ba ka ko akwai ta domin jirgin annabi nuhu sifa biyu ya ɗauka na farko dai wadda ya shiga ya tsira wadda bai shiga ba ya halaka to akwai wata ƙungiyar da za a ce in baka shiga ba ka halaka to ƙungiyar addini ba za a sifanta da jirgin annabi mu ba balle jam'iyyar siyasa al-imam malik yake cewa as-sunna mislu Safina, nuhin alaihi salatu wasalam man naja wa man takallafa anha halaka yace sunna misalinta misalin jirgin annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam wanda ya hau ya tsira wanda ya ki hawa ya halaka al-imam malik yace haka sunnar annabi duk wanda bai bi tawagar sunna ba ba zai rabauta ba a ranar Allah ya samu da wannan darasi karfafa ne da za mu yi kanmu da kanmu a kan haƙuri da juriya wajen riko da karantaswar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. zuciyarmu ne wajen riko da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ita ce hanyar tsira ita ce hanyar da idan mutum ya saba mata baya rabutuwa a duniya baya rubutuwa a ranar ne duk wadda bai tafi a kan doron karantaswar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba yi tsira a duniya ba yi tsira a rayuwa saboda haka mu zan masu hakuri mu zan masu juriya wajen riko da karantaswan annabi shi kansa da ya zo ba mu shawara a game da riko da sunnar da ta sahabbansa ya ce abu alhabin mati ku riƙe ta da fikar ta yadda ba wadda zai iya bambare ta daga cikin ku annabi ya ce za mu haku da ku a tafkin alkarsa abu na farko yan uwa duk annabin Allah ya aiko shi cikin al'umma duk manzo da Allah ya aiko shi cikin al'umma jama'a ana aiko shi ne don ya zama jagora ma al'umma duk manzo da Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma Allah na aiko shi ne ya zama shi ne jagora su kuma su bi shi a baya duk wanda ya sha gaban annabi zai halaka duk wanda ya jeru da annabi zai halaka sharadi sai dai ku bi shi a kuna kallon tafiyarsa kuna kallon cin abincinsa kuna kallon sallolinsa kuna kallon azuminsa kuna kallon ibadodinsa ku kuma kuna kwaikwaya wanda ya wuce gaban annabi zai iya kwaikwayon annabin to bidi ake duk manzo da Allah ya aiko shi zuwa ga waɗansu mutane ana aiko shi ne domin ya jagoranci mutanen ya wuce musu gaba shi ne manzonsu shi ne annabinsu shi ne limaninsu za su kwaikwayi duk abin da za su kwaikwaya ne daga gare shi shi ya sa duk inda ka kalli alkur'ani idan an zo ana maganar annabi ko manzo da waɗanda suke mutanen za ka ji ana cewa ku bi shi ku bi shi ku bi shi bi kuma ai a baya ake bin sun yana yahudawa suka dinka rikici da kristo akan annabi ibrahim yahudawa su ce annabi ibrahim nasu ne ɗan uwansu ne kakansu ne babansu ne nasara su ce annabi ibrahim nasu ne babansu ne suka dinga sa'in za tsakaninsu akan annabi ibrahim Allah ya ce a ma kana ibrahim يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ma ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan Allah ya ce annabi ibrahim ba fa yahudi bane ba wala nasraniyan annabi ibrahim ba fa ba nasare bane ba walakin kana hanifan musliman annabi ibrahim mai karkata ne zuwa ga tauhidi da kuma barin shirka da Allah wa annabi ibrahim baya daga cikin masu shirka da Allah Allah ya kwace shi daga hannun yahu ya kwace shi daga hannun nasa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya Allah ya ce annabi ibrahim ba yahude bane ba annabi ibrahim ba ba nasare bane ba walakin kana hanifan musliman ay mutahannifan an shirki qasidan ila tawhid duk inda kaga annabi Ibrahim Allah yake yana nesa ne da shirka manufarsa yanzu ina tauhidi da imani Allah ya ce ku Yahudawa kuna shirka da Allah ku Nasara kuna shirka da wa ma kana min mushrikin shi annabi Ibrahim baya daga cikin mushrikai Allah sai inna awlan nasi bi Ibrahima wadda ya fi kowa cancanta da annabi ibrahim wane ne annabi ibrahim wane ne zai buga kirji da annabi ibrahim wane ne dan gida abin annabi ibrahim Allah ya ce nabi na taba'uhu humul nabi na taba'uhu Allah ce wanda suka bi inna aulan nas bi ibrahima Allah ya ce mafiya cancantar mutane da annabi ibrahim ba wai shi dan uwanka ba ba wai shi dan gayinku ba ba wai shi yaranka ba ba wai shi ƙabilarka ba Allah ya ce a'a inna aulan nasi bi ibrahima wanda ya fi dacewa ya nasabta kansa da annabi ibrahim ya yi gadara da annabi ibrahim ya buga kirji da annabi ibrahim lallabi na saba'u Allah ce wanda suka fi annabi ibrahim jama'a ku bin annabi shine kasantuwarka a cikin tawagar annabi wa hadha annabi Allah yake da kuma wannan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake shi ma ya fi yahudawa ya fi nasara tantantar annabi Ibrahim duk da shi balarabe jama'a muna fahimta wa hadha nabi wanda ya fi kowa cancantar annabi ibrahim ya yi gadara da annabi ibrahim Allah ya ce wasu suka bi annabi ibrahim wa hadha nabi da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa balarabe ne Allah ya ce ya fi yahudu da nasara cancanta kusanci da annabi ibrahim wallazina amanu da waɗanda suka yi imani a al'ummarsa sun fi yahudu da nasara cancantar annabi ibrahim saboda sun bi tafarkin annabi ibrahim shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ثم أوحينا إليك أن اتبع ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله ثم أوحينا إليك sannan sai muka yi wahayi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bi millat Ibrahim halifan muka ce kai ta bibiyar tafarkin annabi Ibrahim hanyar annabi Ibrahim to da annabi ya bi wannan hanyar Allah sai ya ce ya fi Yahudawa da Nasara cancantar annabi Ibrahim saboda mene saboda ya fi tafarkin annabi Ibrahim in ba wadda ya bi annabi shi ki gagara mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, mu ma Allah ya ce mana qul sadaqallahu qul sadaqallahu واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يقول صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم hanifan Allah yake ku yi ta bi ku bibi tafarkin annabi Ibrahim wanda yake bauɗewa ga shirka yake nufan tauhidi wa ma kana minal mushrikin to mu ma waɗanda suka yi imani sai suka bi wannan hanyar annabi Ibrahim din sai Allah ya ce wallazina amanu wanda suka yi imani ma su ne suka cancanci annabi Ibrahim in kwa mun fahimta ai shi kansa annabi Ibrahim din da kansa ya faɗa faman tabi'ani Faman tabi a ni, annabi Ibrahim ya ce duk wanda ya bi ni, fa ina shi ne nawa? Faman tabi a ni, duk wanda ya bi ni, fa ina shi ne nawa? Wanda bai shi ba shi ne nashi? Yanzu kai mana kai da kake wannan tafarki na sunna addinin musulunci abin tafarkin sunna ka fi baban annabi ibrahim cancantar annabi ibrahim jama'a su idan an kawo muku annabi bin annabi shine kai matsayin ka annabi bin annabi shine cancantar ka a wajen annabi ba don yaren ba don dan uwanku ba ba don kabilar ku ba ba don kuna tare gari ɗaya ko unguwa ne ba amma ka bi shi shi ne duk wani annabi ko manzo da ya zo inda za ka yi tilawar alƙur'ani za ka ga duk lokacin da ya zo ya ce wa mutanensa ga saƙon tauhidi daga Allah sai ya ce musu kuma ku bi ni sai ce musu ku bi ni domin ta hanyar bin za su shi sa imamu maliki su ce babu wadda ya ci amanan kansa ya cuci kansa kamar wadda ya riki bidi'a a hannu imamu maliki babu wadda ya ci amanan kansa kamar ɗan bidi'a ko da waɗanda suka yaki annabawa idan sun zo kore mutanensu sai musu suke karku bi su saboda bi a ce idan ka sha gaban annabi ko ka sha gaban manzo ka ɓata aikin idan ka jeru da shi kuna tafiya tare ka ɓata aikin za ka tsaya ne ka sa shi a gaba sai ka kwaikwayi duk abin kwaikwayo daga ka shi to mu dawo kan annabi mu nabiyyu rahab da kan sai kan ce ana nabiyyu rahab ana nabiyyu tauba Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kan uwa don mu bishi, don mu bishi. musulunci ba a daukowa daga takar wani ana kwaikwaya ne daga أنا ana kwaikwaya ne daga manzon Allah لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة kwaikwayo na nagartaccen koyi wadda in kun koya kun tsira a duniya idan kun koya kun tsira a gaban Allah ranar alkiyama Allah ya ce za ku yi wannan kwaikwayon ne da manzon Allah gawa liman kana yardullaha wal yawmal akhir ga wanda ke fatan ya gamu da Allah lafiya yake fatan ya gamu da alkiyama lafiya Allah ya ce to zai kwaikwaya ne daga manzon Allah in kuwa muna fahimta da kyau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne da sako zuwa gare mu don ya zama abin koyi gare mu don ya zama abin koyi gare mu daga cikin doka da Allah ya mana a cikin alkur'ani kuma haka aka yi ma kowace al'umma kan annabin ne kar ku sha gaban Allah kar ku sha gaban manzonku da furci ko aiki kar ka yi wata fatawa ka gabaci Allah da manzon kar ka yi wani aiki face aikin ya samo asali ne daga wajen manzon Allah alaihi salatu الله ya يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كركشا شاقبا الله دمن كركشا قبل الله kar ku sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah bai ce ba ciki bai haramta ba ka haram bai halatta ba ka haram kar ku sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen furuci ko aiki kar ka sake fatawar da manzon Allah bai maka sayin da san ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda suka yi imani da Allah la bai da yadda Allah wa rasuluhu kar ku sha gaba kar ku gabaci Allah kar ku gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wani kurci ko akan wani aiki wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah bai ji ne Allah bai ji al-Imam al-Bukhari ya fitta hadisi hadisin Ibn Abi Mulaik ɗaya daga cikin sanadi na saukan waɗannan ayoyi na farkon surat al-hujurat yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabban a majalisin sai ga banu jami sun tinkaro majalis sai sai na abubakar Oh, da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nada musu wani ya zama shugaban su sai na umar sai a a ai da wani za a nada da ya su cancanta abubakar sai ta to ina cewa wani umar kana saba mini ban san wani bane suna wannan magana har sai sautin su ya dan dagu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce musu waye in ma da tun daga annabin ku ina ruwan ku yunwa wada Allah ya ce ai ga manzon Allah ce ta la tuqaddimu bayna yaday Allah kar ku gaba Allah kar ku gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin wani furuci ko kuma wajen aikata wani hakan zai zama sanadiyar Allah al-imam al-bukhari ya da hadisi wata rana waɗansu mutane su uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu سوك نعمي sai suka nemi bayani game da ibadodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ba su labari yana kaza yana kaza yana kaza aka lissafa musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga ayyukan kamar sun yi karanta to amma sai suka sake wani tunani suka ce aina na hannu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa kad kafara Allah da kuma suka gama min duniya ba aka suka ce to mu ma me ma ya hada mu da ma tambayar ibadar shi da an gafarta mishi duk abin da yayi a baya abin da zai yi a gaba babu komai yaushe za mu tsaya akan ibada irin tashi ɗayan sai ya to ni zan riki ibada kaza ba su sauci wannan ya ce ni ma zan riki ibada kaza ba su sauci wannan ma ya ce zan riki ibada kaza ba su sauci sai suka wuce suka kai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai aka labarta mishi abinda waɗannan mutane uku suka annabi sai tura a kira su annabi ya ce musu antumul na qultum kaza kaza ku ne aka bar labari kun ce ibadar ku za ku yi ta a sifa kaza da kaza da kaza suka ce eh manzon kada sai ce musu amma wallahi inni la akshakum lillahi wa atqakum la yace musu na rantse muku Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku bin dokokin Allah yadda nake yi haka Allah ke su inda yana so a daɗa da na daɗa amma wallahi annabi ya ce musu na rantse da Allah inni la'akshakum lillahi wa attaqum lahu yace na fi ku tsoron Allah na fi ku bin dokokin Allah irin wannan ibadar da kuka ji nake yi haka Allah yake so ka yi inda yana so a daɗa na fi ku tsoron Allah da abuna za ku fi daɗe. Jama'a mun yanzu? Ibada fa suke so su ƙara. Annabi ya ce a'a kuskure ku yi yadda nake yi domin ni ne limamin ni ne abin kwaikwayo. Ƙarshe annabi ya ce musu, "Kamar ragi ba a sunnati duk wanda ya ga abin da nake yi hanya ta tafarki na ibada na tsari na bai mishi ba yana sha'awar ya zo da wani tsari annabi ya ce ni ba ni tare da kamar rigi ba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunna ya ga hanyar da nake kai abin da nake kai ba haka ya ga zai yi ba annabi ya ce to ni ba ni ta da yan uwa muna fahimta dalili saboda Allah ya yi doka ya ce kar ka sha gaban a aiki ko a kurci makaryar tukewa na addini shine manzon Allah alaihi salatu Allah ya yi doka ku ji bid'a shi yasa kullum Abdullahi dan Mas'ud sai da ya zama kamar moto ta ce na da'awarsa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kuntu ko lanta zai gabata sai ya ma mutane wannan kirari wannan tace zai ce ku zan masu bi ittabi'u ba maganar da muke bi kiran bi kana da annabi ya nuna maka sahabban ya baka sifofi hatta malamin da zaka bi ko mai ahalari yace ka dinga tambaya in za ka yi tambaya ka duba malaman sunna wala wa la ya yace ku dinga bi kar ku dinga kirkira abinda kuka samu faqad fitum an kitar muku an wadatar muku duk abinda kuke bukata an shirya muku babi babi fasali fasali ku ɗauka kawai ku karanta abu ku yi aiki shi kar ku kiro na ku saka a cikin doka ta farko an hana wani ya gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani aiki an karkaci kowane mutum cikin wannan al'ummar kar ya kuskura ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da furuci ko aiki abin kwaikwayonka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkiran wani abu shan gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu na biyu iya duniya da zai gafara da rahama da Allah zai baka datar da kai da shari'a da hakkin musulunci Allah ya ɗan shi da bin manzo ba duk muna neman Allah ya gafarta mana zunuban mu ba to wallahi sharafi sai in kana neman Allah ya ce kun in kuntu tuhibuna Allah تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يسيد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قل كفدا مع الأمة إن كنتم تحبون الله إن هركنا صلى الله ذكرتي كنا سن كنا الدين الله فاتبعوني الله يسيد كثير توبيني jama'a idan har kuna son Allah Allah ya ce gaya ma al'ummar idan kuna son Allah da gaske kuna son musulunci da gaske Allah ya ce to ka ce wa al'ummar ka fattabi'uni ku bi ni ni manzon Allah sallallahu alaihi idan addinin da kake yi ka bi shi malu idan an ce ka bi shi gaban shi za ka ce ko a bayan idan addinin na gaskiya ne inji idan son Allah na gaskiya ne inji idan son lahiran ku na gaskiya ne inji Allah Allah ya fito ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka fata mana bin manzon Allah a baya da ka shi yana gaba ya zo da talatin ka zo da talatin kai ma annabi ne kai ma annabi ne kuma ba su ma suna bambancewa akwai salatin annabi akwai tasu haka mun je wani daurin tsawon ya muka tashi muna zaune wani sai ya zo sai ce a yi fatiya da salatin ba ya kalle mu sai ce a yi salatin annabi yar gida ke nan salatin mu wata muka sani ke nan salatin annabi take ya janye sai su a yi salatin annabi to kai ka san da na annabin za ka yi wata kai ka san da na annabin da ka yi wata saboda haka Allah ya sharɗan tsira gafara rahama da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ka sai musu in kuntum tuhibbuna Allah har in kuna son Allah da gaske ne soyayyar ma Allah fattabi'uni Allah yake kace musu to ku bini, idan kun bini, ni yuhibbukumullah Allah zai so samun soyayyar Allah sharadi ne sai ka bi manzon soyayyar Allah sharadi ne sai ka bi manzon Allah fattabi'uni Allah ya ce ka ce ku bi ni yuhibbukumullah in kun bi ni Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku gafara a yafe ka a gafarta maka laifukan ka sai in kana bin manzo sai in kana bin manzo annabi da kansa yake faɗa a hadisi yace law kana musa hayyan inda annabi musa na raye a ce yau Allah zai farfadar da annabi musa a tsakaninmu ma wasu abu illati annabi ya ce ba shi da mafita sai dai ya bi in an zo sallah annabi ya ce sai dai ya shiga kuma bai isa ya yi sallar irin ta a taura ba annabi ya ce irin sallar da na zo da ita ita zai yi irin azumin da na zo da shi shi zai yi irin kiyamun laili na shi zai yi annabi ya ce ba wasu abu illa ba wani abu da zai yalwace shi mafita annabi ya ce sai in ya bi ni inda yau Allah zai kada annabi Musa ba za su jeru da manzon Allah suna tafiya ba za su jeru da manzon Allah a mikiraji da annabi ai duk an tara su a baitul maqdis ya musulmi ya musulmanci duka sau suka daidaita sallah ya musu raka'a biyu hadisi ne to idan annabi Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa Ibrahim akwai wani malamin da zai fi kashin karna abu uwa rabautuwa a duniya rabautuwa a lahira ya ta'allaka da bin manzo samun gafara afuwa da muke nema rangwame da muke nema abun Allah sharaɗi ne sai mun bi mana in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kun bi manzon Allah Allah zai gafarta mu zunubanku Allah zai so sharafin mu yi kokari mu yi mu ci gaba da riko da su idan abu aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da karatu ka rungume shi hannu bibbin ka kuma kalli abu yaya magabatan ka suka fahimce shi sai ka yi shi a bisa fahimtar annabi manzanmu annabinmu limaminmu jagoran mu manzan Allah alaihi salatu saboda ka Imam Malik yake cewa as-sunnatu mislu safinati nuh alayhi salam ita sunna misalin jirgin annabi nuh marrakibaha nata duk wanda ya hauta ya tsira wa man takallafa anha halaka duk wanda ya aka bar shi a baya ya ki shiga cikin abu na kuma kuwa Allah ya gargaɗi waɗanda kuma suke saƙa ma suna wai in ka ibin suna to ba wai ta sha ba ne ba wai ta wuce ba ne Allah ce akwai abin da zai tuni ba abu na farko Allah ya mana umarni gaba ɗaya kar ku yi wani abu a gaba ga annabin mu bari ya yi mu kwaikwaye shi abu na biyu rahama da jinƙi gafarta zunubai shiriyar da muke nema abin Allah Allah ya alaƙantar da ita da bin wannan annabi abu na uku wadda kuma ya ƙi bi to ba wai ta shi halari akwai kura a mutum bai taɓa samun tsari a rayuwar duniya wallahi harfiyar da su harfiyar da su mutum bai taɓa samun buɗin zuciya ba wallahi harfiyar da su domin duk abin da za ka riga duk abin da za ka rinka na alkhairin duniya da lahira a wajen Allah ya shartanta shi da bin manzon shi ne ma'anar in ki kuta wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin wa in tuti'uhu tahtadu in ce shartiya in kun bi za ku dace to in ba ku bi shi ba za ku dace za ku shirya shirya tana ga manzon Allah sallallahu alaihi وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم in kana so ka bi tafiya mai tsarki da tsarka jira tafiyar ta zo daga wajen baban alkashin sallallahu alaihi abu na uku idan ka ƙi sunna to babarin ka Allah ne Allah ya ce فليحذر الذين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأن بكي ساعة أمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتيس يسكي يتيس بري سكي بري يجب فتواس يدوكر فتواس الذين يخالفون عن أمره وأن بكي ساعة أمر ممن ذات الله Allah yake su bi a hankali su yi taka tsantsan an tu tusibahum fitnatun Allah yake wata fitina za a shi za su gamu da tsautsayi za su gamu da yi aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai tsanani ta ciro musu falyadhar alladhina yukhalifuna an amri Allah yake waɗanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake su shiga ruwan hankalinsu su yi taka tsantsan su bi a hankali an bagun fitnatun wata fitina ba Allah ta zata kai musu aw yusibahum azabun alim ko wani azaba mai raɗaɗi Allah ke shafe su duk wanda ya kala sunna sai ya gama da wannan musu wata rana Abu Hurairah yana zaune a masallacin zan Allah sallallahu alaihi wasallam an kira sallah sai waɗansu mutane guda biyu sai suka zo bakin masallaci da rakumansu sai suka kunce rakuma suka yi alwala ɗaya sai ya shigo masallaci ashe ɗayan ya hangi ɗan uwansu abokan tafiyarsu sun mutu su ba za su tsaya me dalilin dare zai musu sai ya kira wannan da cikin masallaci sai ce mishi wasu abokan tafiyar sun mutu ka fito mutu ya fita ya sa kafa zai abu hurairah sai ce mishi ma annabi muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallam idan an kira sallah mutum na masallaci kai ya ita musu ayyukan wani ne su yi masa za su kusa bari zai fita abin gure da ya ce mishi ma zan karkata annabi muhammadu ya ce ai shi annabi bayi cewa sai ya hango abu sai an gaya mishi abu in yi ta karkata karkata Ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in an kira sallah mutum na masallaci karye in ma alwalarsa ce ta warware to yayi alwalar kuma sai ya dawo sai ta kai malam ne bai uwana sun yi gaba sai yana fita bai fi kankanin lokaci ba sai ga mutane sun shigo suka ce mishi ala gafa malam ai yanzu mutumin nan da kai ta rikewa cewa karye fita karye fita ya fita ya je ya kuncira kuma ya hau ta yi tusu ta da shi ta karya mishi wuya ya mutu abu gure da ci dama abin da na fi shi tsoro domin dama Allah ya ce in dai annabi zai hana ka ki hannu to ka jira wata azaba ta shafe ka ko wata fitina ta shafe ka kar ku dinga saba ba suna da dinga shedan baya barin mutane akan tafiya na alkhairi face sai ya fitine su amma ka daure ka kuma ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da digadiganka kaucewa akan tafarkin sunna halaka wani hadisi al-imam al-bukhari ya fitta hadisi hadisin abu musa al-ashari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabban innama masalu wa masalu ma ba'athani Allah bi rajul fa qala كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير الأريان فالنجاح النجاة فأصابه طائفة من كونه فعدلت وانطلقوا على محلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأسبقوا مكانا فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني fattaba ma ji'tu bihi wa masalu man asani wa kazzaba bima ji'tu bihi min al-haqq al-imam al-bukhari fi hadith annabi yace innama masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi annabi yace misali na da misalin abinda Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku innama masali annabi yace iyakar misali na ni wane ne meye alaka ta da ku annabi yake bari in gaya muku wa masalu ma ba'athani Allahu bihi bari in ba ku misalin abinda Allah ya aiko ni shi ba alqur'ani da hadisi ba annabi yake bari in gaya muku alakar ku da alqur'ani jama'a ba ana cin shi dan aike ba aiken ba ƙur'ani aka aiko shi da shi ba ba hadisi aka aiko shi da shi ba sai ta to bari in gaya muku misali na da abin da aka aiko ne wai yanzu zai gaya maka wai da ake ce mishi ɗan aike ɗan aike me ya zo ya gaya mana ya ce bari in gaya muku abin da aka aiko ne ƙur'anin in ma baka iya tafsiri ba ƙur'anin in ma baka san fassararsa ba ƙur'anin in ma baka iya karanta shi ba yace bari na gaya maka aikan da ke cikin ƙur'anin ko kai ummi ne in ka kiyaye za ka tsira annabi yace bari ba ku misali na da misalin aikin da na zo shi bari in gaya muku me aka aiko ni da shi in gaya muku annabi yace bari in gaya muku a dunkule ku huta ƙur'anin in ma baka buɗe shi ba annabi ya ce bari in gaya maka abin da ke ciki innama masali annabi ya ce iyakar misali na wa masalu ma ba asani Allah bihi misalin abin da Allah ya aiko da shi na wayi annabi ya ce ka masali rajulin kamar misalin wani mutum a taƙauman da ya je samu wadansu mutane kana ya kauna sai ce ya ku mutane inni raaitul jaysha bi aynayya abokan gabanku da za su kawo muku hari yace musu wallahi ni na ga su da ido kun da aka aiko ni da shi in ga abin abinda zai far muku annabi yace na gan kamar sali rajul annabi ya ce kamar misalin wani mutum a taƙauman da ya je ya samu waɗansu mutane daga cikin mutanensa fa kana ya ƙauni sai ce ya mutane na inni al-jaysh bi aynayya yace musu ni din nan na ga rundunonin abokan gaban ku da ido na sun shirya da makamansu da kayan yakin su da su farmu jama'a kuna gane hadisin annabi ce wai zai gaya maka misalin sa shi da aka aiko shi wai me ya zo wai ya zo ne ya gaya mana abokan gabanmu abinda zai halakar da mu ya gan shi da idon. wa inni ana nazirul ya yace musu kuma ni ne annazirul uryan annazirul uryan wani karin magana ne da larabawa suke amfani da shi tun lokacin jahiliyarsu da suke yaƙe-yaƙe na jahil rashin kan to akwai wani mutum a cikin ƙabilar kasar ya tashi zai yi tafiya da shi da matan? sun buga safa ko da sun safi yana fita bayan gari sai je ya gamu da abokan gabansu wadda za su kawo hari ma wannan ƙabilar amma bakin ƙauyen su sun kewaye garin ta kuta mutanen gari ba su gani sai suka kama shi suka ce kagan mu dai kagan mu za mu yaƙi mutanen gari amma babu so mu da kanmu mu sanar da su منذ kuma ba ku so mu far musu ba su shirya ba don hakan na nuna mu matsorata ne amma kai za mu mai da kai yanzu ka gaya musu muna nan sai suka kama shi suka kwaɓe shi ɗin suka sare hannun sanar suka sare hannun nan suka sare hannun matarsa suka sare hannun matarsa suka ce in ka je ka gaya musu muna bayan jama'a yanzu wannan ya je ya ba da labari ku ce ne don yana so ya razana ku zai sare hannayensa ne don yana so ya razana ku zai sare hannayen matansa ne don yana so ya razana ku zai kwafe kansa tsirara don tito ya shigo gari tun daga ranar idan balarabe na so ya gaya ma labari ne zo labari ne da ba ku sai ce ilmi alan nabiyul uyan ni ne wannan dan aikin da na zo tun kurdin ka san dai ai ba zai kome da kankan ba annabi ya ce ka masali rajul misali na da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare kamar misalin wani mutum ne a takauman da ya zace ma waɗansu mutane daga cikin mutanensu fakala ya ƙauni sai ce musu ya buga ni na inni ra'aytul jaysha bi aynayya na ga rundunonin kafirai abokan gabanku da za su yake ku da ido wa inni ana nazirul uryan yake musu kuma ban ni ne an nazirul uryan idan yace maka inni ana nazirul uryan to ba kariya ba annabi ce, wallahi na zo muku da labari na gaskiya irin labarin annabiyul wuya fannata annata annabi ya ce ku wace ku fita daga garin ku annabi ya ce abin da na zo in gaya muku abinda qur'ani ya zo ya gaya muku kenan annabi ya ce qur'ani ma zai ce muku gudun ni ma na zo ne in ce muku gudu misali na da misalin qur'ani da hadisi annabi ya ce ku to malam ne ce in sha qur'ani shine hanyoyin gudu sai ya ce maka idan ka bi ta kiyamun layl ba za ku gamu ba idan ka bi ta azumi ba za ku gamu ba ta karatun qur'ani ba za ku haɗu ba ta hanyar sadaka ba za ku haɗu ba sai ce in ka bi ta zina da ku haɗu da ya kama bayani ya ce kuma sai mun haɗu ba shi ne darasin mu na kashe wajen suna ba ba su rasu daga ran da ya gama isar da wannan aikar ya fara ba su habban su ishara zai koma zuwa fannaja ya ce ku tsere ku tsira ku gudu hanyar tsiran ne wannan karanta karantaswa da annabi ya karantar da mu sai a ce in ka bi kaza ka rike kaza ba za ku gamu da abokan gaba ba in ka bi kaza ka rike kaza ba za ku gamu ba sai ce in ka ɗauki shaye-shaye da ku gamu in ka ɗauki shaye-shaye za ku gamu da su idan ka ɗauki hanyar zinace-zinace za ku gamu da su idan ka ɗauki hanyar sace-sace za ku gamu da su da ya gaya mana hanyoyin da in an bi ba za a gamu da abokan gaban ba ya gaya mana hanyoyin da in an bi za a tsira ba za a gamu da su ba ya gaya mana hanyoyin da in an bi za a gamu da su sai ya mana farko da ya rage maka shi dai ce su kuma alal laidu haka da kare annabi ya ce fa afa'ahu fa ifatun min qaumihi sai waɗansu yanki daga cikin mutanen sai suka bai ɗaya shi annabirul uriyan kenan ko Ba adlaji sai suka sulale cikin dare suka kuma wantsalaku alama hali suka tafi a cikin kwanciyar hankali ba na dau annabi sai suka tsira sai suka tsira wa kazzabat fatibatun minhu wani bangare daga cikin mutanen sai suka kare da suka ce a ba gaskiya ba bane fa asbahu makanahu sai suka wayi gari a nan gidajen su da inda suke fa sabbahumul jaysh sai ga wannan runduna ta yi musu sammako ta faɗo cikin gari fa ahlaka wajta ta Ta karkashe su ta ɗaiɗaita su annabi sai ce fa zalika masal man a asa'ani wattaba ma ji ita annabi ya ce wancan misali fa na wanda suka sulale cikin dare suka tafi suka tsuya suka tsira a kwanciyar hankali shine misalin wadda ya mini ɗa'a ya bi abin da na zo shi wa matsal man asani wa kazzaba bima ji'tu bihi min haƙƙi. misali na biyu wadda wannan runduna suka far mishi annabi ya ce shi ne wadda ya saba mini ya karyata abin da na zo da shi na gaskiya ɗan uwa kun gane misali annabi ya ce iya abin da na zo in gaya mu ku tsira ga kuma hanyar tsira iya abin da qur'ani ya zo muku da shi ku tsira kuma ga hanyar tsira ku tsira ga hanyar annabi ya ce wannan shine misali wannan shine misalin abinda na zo da shi na aikin da Allah ya aiko ni da shi zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wata imam Ahmad ibn Abi malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta annabi yake cewa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahu wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu yace babu wani annabi da ya taba zuwa kafina gabanina face hakki ne a kansa ya nuna ma al'ummarsa duk abin da ya sani na alkhairin da zai amfani su hakkinsu ne a kan allabinsu duk abin da zai amfani su ya nuna su wani zira sharra ma ya alamu hulanku ya kuma gargaɗe su ya tsawatar musu game da duk sharrin da ya san zai same su wannan hakki ne akan annabi ya musu bayani annabi ya to ni ma na muku bayani abin da zai cuce ku na muku bayani babu wani annabi kafina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face hakki ne a sa ya sauke na ma al'ummar sa bayani na abin da zai amfane su da abin da zai cuce su wa inna hazihi ummatu ju'ila afiyatuha fi awwali annabi ya ce to ku kuma wannan al'ummar ku wadda na zo muku da sabo Allah ya sanya amincin zaman lafiyar rufin asirinta abin na farkon abin na farkon me su kai na abubakar suka yi me su kai na umar suka yi me su aliyu suka yi me sahabbansa suka yi me tabi'ai suka yi amincinku zaman lafiyanku annabi ya ce an sa shi ne abin wa'anda suka karace saboda ka duk wanda ya saba musu akwai farmakin da zai taso shi annabi ya ce ni dai na ba ku shawara ga hanyar tsira duk wanda ya ki bin wannan hanyar annabi ce za a shige shi saboda ko da ka ƙi bin sunna ka ki tafiya a tafarkin sunna kar ka dauka ba kuma abin da zai biyo baya a abin abin da zai biyo saboda ka ɗin kuwa mu yi ƙoƙari, mu tsayu a kan kafar mu doki a kan tafarki mu yi biyayya wa Allah mu yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu samu tsira baki ɗayan mu a rayuwar duniya mu samu tsira bayan mun koma zuwa ga ka muna cewa tsira a duniya tsira a lahira sunna ko a duniya Allah ya zai zo da ke lafiya ba sai ka suna. sunna sai ka ji sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukunna ka rabu da kuncin rayuwa wajibi ne wajibi ne akan yan uwa mu yi kokari abinda muke sako-sako da shi abinda muke sako-sako da shi mu yi riko da shi da kyau mu rike shi da kyau annabi ya ce an buwa da kabin da mace ku sa fikokin ku annabi ya ce ku rike suna, karka yadda a ce maka wai suna a a kaza kaza a in dai an karantar da kai abin addini to kai ku shi in dai abin addini ka yi kurci babu wani aiki na ibada da ba ka shiga aljanna da shi Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gaba nan Allah ya tabbatar da gidan mu addini mu Allah ya tabbatar da gidan mu addini Allah ya tabbatar da gidan mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya kashe wannan gaskiya kuma jibi raba duk da mun sanar da cewa jibi raba za mu gabatar da sauran sallah a school of life amma dai wasu dalilai sun tilasta mana cewa kuma alƙur'ani za mu jibi idan Allah ya kai saboda muna fata Allah ya shi wannan kai kawo da muke yi Allah ya samu amfani Allah ya samu amfani subhanaka allahumma wa bihamdika